asalamualikum assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci ni ne mai suna Steve J ni ne ina gabatar muku da wannan shiri namu a cikin Russia 2018 wannan shiri da Muradi TV ta dauke nauyi ka muku shi so ku kasance tare da Muradi TV domin ku samu isasshen sani game da wannan wasa wannan wasa na Argentina ne da Iceland ana kan 0-0 ba goals da suka shiga dai ku kasance tare da Muradi TV za ku samu wannan shiri daga farko har zuwa karshe ni ne mai suna Steve J ku kasance tare da mu Ah, yanzu dai muna viewing centers dan breakers muna nan muna gani da abin da muna nan muna kallon wasan argentina da iceland bari dai za mu je daga masauyin kwallon kafa mu za su gaya mana game da wasan nan sunana abubakar Nice. Ah, wannan wasa wasa ne wanda zai kayatar saboda argentina suna da zaratan 'yan wasa irin su lionel messi sergio aguero wanda suna buga kwallo a kulabluka masu wanda suke da na daya a kasashen da suke bugawa saboda wannan wasa zai matukar kayatarwa kuma iceland ana kallon su a mazaunin underdogs ma'ana kasar da farkon zuwan ta world cup kenan kuma duba da a baya kokarin da suka yi a euro da aka buga wanda aka ya wuce saboda haka su ma za su yi matukar taka wasa ah, mai kyau insha Allah. yanzu haka ana ɗaya da ɗaya sannan muna sa rai da argentina dai za su iya samun nasara idan suka ɗan ƙara ƙwazo amma su ma iceland ɗin ba za mu iya cewa ba za su iya ƙarawa ba komai zai iya faruwa dai na eh to gaskiya wannan grup ɗin da muke ciki grup ne mai matukar hatsari saboda ganin da yadda iceland ɗin suke farawa muna gani su ne kasashe kamar marasa karfi wanda za mu iya mu dan abu na nada amma saboda ganin yadda wasan yake kasancewa abu ne mai najeriya za ta iya ga abin ku zo ku gani amma gaskiya sai sun sai sun dage sai sun nade kafa wandon su saboda ganin da yadda wasannin suke kasancewa mm. eh to ina ganin ina sa rede najeriya za ta iya bige kasar croatia da ci daya da nema ha sunana isa alhassan kwarai na kalle na yin wannan wasa musamman wanda muke cikin grup ɗaya da su to a gaskiya a yadda na ga wannan son musamman wasan su argentina da islam magana ta gaskiya najeriya sai ta yi da gaske saboda me wato mu 'yan wasanmu ba su da wani karshe ko kuma sa jiki yadda ya kamata suna wasa da sanyi da sauransu da yadda daga wannan wasa a gaskiya sai mun tare da gaske za mu iya taɓuka wani abu a cikin wannan tournament ɗin wannan wasa na kofin duniya to har ma dai da ke ban ga wasan kuroshe ba amma dai wannan wasa na ajance da iceland magana ta gaskiya sai mun yi da gaske za mu iya samun koda drone da su sai mun yi da gaske amma na koroshe ba zan iya cewa komai domin ban ga wasan su ba ban ga kuma farin dalilin su ba balle in yi hasashe a kansu amma ina fata insha Allah za mu iya cin su biyu da ɗaya eh insha Allah madalla to madalla Thank you. mu so ka faɗa mana sunanka alright sunana ya kutima ok Uh, me ya faru a wasan argentina da iceland gaskiya wasa ya yi kyau na ji daɗi scoreline ɗin was 1-1 and uh, hopefully Nigeria tonight. I would be glad if we're going to win against um, what's their name? Croatia. Russia. Okay. So they kana gani Nigeria in Allah ya dara su wani Hopefully by God's grace. Okay, Make predictions now. Um, two one. Okay. Iwobi and Moses will score. Hopefully. Okay. That's my my prayer. Thank you. You go first tell us waiting your name. Um, my name is Orok Akadimo. watch Argentina match, Abi? Yes. So what do you talk for the match? Uh, at the beginning of the World Cup, I said before that this World Cup that will be full of surprises and at the end of Argentina and Iceland match, you can see that there's a lot of surprises because nobody expected that Iceland and Argentina would play draw, draw game. Understand? At the beginning of the match, people were saying that Argentina would beat Iceland, but as you can see at the end of the game, they were, were able to pull Argentina to one-one draw. And upon all the pressure that it was on them, they surprised Argentina by playing the 1 0 draw. Okay. So as you watch the match, waiting, you seen see Nigeria fit do for this World Cup? Uh, the the the one the one out draw is a kind of advantage to Nigeria now because now the the the, the, the gap now they have they have played the points understand so if we can beat Croatia this evening at least we we'll top the group and you know we will give them two points gap Mm. So that's what that's, that's, that's what should be playing playing as win crucial and top the group for now. Okay. Then wait and see what will happen in the next winning two matches. Okay. So waiting be your predictions for Nigeria match. Uh, I predict the, uh, my I, I, I know it's gonna be a very tough match, but at the end of the at the end of the I would I would say one one one one zero. Okay. One, one, one, one zero. Nigeria will score one, one, one goal and win. Okay. a na na fito daga unguwar taronu ok ka kalla wasan argentina me za ka yi gaya mana game da wasan to na ga wasan argentina amma su da iceland gaskiya najeriya sai sun yi da gaske akan Iceland saboda har sun kan iya rike kasa kamar argentina duro saboda idan yanayin kwallon su suna massive defense massive attack ne haka kuma suna amfani da counter to dole kuma suna da gola mai kyau wanda ya yi sabon ɗin balabalai masu kyau musamman ta wajen messi da wasu daga cikin 'yan balin hajjita da suka buga so dai najeriya za su buga yau me kana gani zai iya faruwa to gaskiya wasan najeriya za mu ce mun yi da gaske saboda croatia suna da kakwararrun 'yan bal irin su mandazuki irin su rakitic irin su persic irin su modric wanda suna cikin manyan kulabluka na europe kuma ana kallon me suke bugawa musamman kamar modric na ɗaya da cikin real madrid kamar rakitic da barcelona amma gaskiya dosi sun kiyaye da counter attack nigeria domin mai bayan mu sai mun lura da 'yan wannan wasan. a daidai wannan lokaci an kai ga karshen wasan argentina da iceland scoreline din 1-1 ne sun yi 1-1 draw da argentina da iceland bari dai an jima mu ga ko meye nigeria za su iya yi nigeria vs croatia in kun kasance tare da muradi tv za ku samu wannan update daga farkon shi har zuwa karshe shi wannan alkawalin da na yi muku kenan ni ne mai suna steve j sai an jima mun haɗu da ku a match ɗan nigeria da croatia na gode sosai eternity.